ke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. a can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alfa Radio. Sannan za iya jan mata yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Amina Bahari Auna. a duk Alhamis, shirin yau da gobe na magana ne batutuwa da suka shafi kiwon lafiya inda a yau ma za mu yi magana ne akan tsaftar cikin mata. Haka yake muna tafe da ƙarin bayani. cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen hausa ta samu tattaunawa da masaniyar kiwon lafiya inda ta bada shawarwari akan yadda mata za su kula da tsaftar jikinsu musamman ma a lokacin al'ada. Daga bisani kuma muna tafi da shirin kwalama. Sai ku ta zo mu ku kasance tare da shirin yau da gobe. mu tsindima cikin shirin ne da garzayawa jihar Kaduna wajen wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana wanda za ta gabatar da su. Mai sauraro barkan mu sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. A yau muna tare ne da malama Maimuna Balarabe malamar jinya da ke asibitin koyarwa ta jami'ar jihar Kaduna wato wanda aka fi sani da Barau Duku inda za mu yi tattauna da ita akan al'amarin da ya shafi tsafta. Malama Maimuna barka da zuwa wannan zaure namu. Assalamu alaikum. To malama Maimuna kamar yadda na gabatar na ce za mu tattauna ne akan al'amarin da ya shafi tsafta. Tsafta idan aka ce tsafta abu ne mai girma menene ake nufi da tsafta malama muna muka ce ana kimiyyar kiwon lafiya eh, eh, kiwon lafiya tsafta yana nufin kaman gyara gyara zai iya zama na jiki gyara na environment na muhalli na am gyara dai abin da zai hana cututtuka da wasu abubuwa da yake ba su da kyau su shiga inda bai dace ba to shine ake nufi da tsafta a kimiyyance to menene tsaftar jiki din idan muka gangaro muka bambanta shi da sauran tsaftoci aka ce tubura a duba tsafta irin na jiki ya ake yi a san cewa eh wannan abin da ake yi shi ne tsaftar jiki to tsaftar jiki shi yana nufin cire datti daga jikin mutum shi wannan datti din yana iya kawo rashin lafiya yana iya kawo cututtuka da kowane irin damuwa ga jikin mutum saboda haka tsaftar jiki yana nufin a cire datti a kare datti da kwayoyin cututtuka daga shiga jikin mutum zai iya zama na mutum mace ko namiji sun babbanta akwai tsaftan jikin mace akwai tsaftan jikin namiji akwai datti bayyananne akwai kuma datti boyayye akwai da ido ke iya gani kamar yanzu a ce a bawali ko kuma bayan gida duk wa'annan ido na iya gani akwai kuma kwayoyin cututtuka irin na infection da jiki baya iya gani eh, da ido baya iya gani amma suna jikin mutum kuma su iya haifar da illa a jikin mutum malama kin ce tsafta namiji da na mace duka suna da bukatar cewa sun yi tsafta shi akwai bambanci tsakanin tsafta ya mace kuma da ɗan namiji eh to gaskiya akwai bambanci tsakanin tsafta dukkan jikin mace da namiji saboda ko a halitta ma ba ɗaya Allah ya yi su ba so a misali yanzu kin ga ita mace jikin halittanta na matantaka bai ya bambanta da namiji ita nata Allah ya yi mata shi kusa kusa ne da wurin bayan gida da wurin fitsari kusa kusa ne saboda haka cuta zai iya tashi daga nan ya shiga nan cikin sauki ba kamar namiji ba shi namiji kin ga nashi daban ne nashi ba wani kafa da na baya zai iya shiga na gaba hmm. to kin ga wannan ya bambanta sai kuma wurin kamar irin su zufa da irin su in mace ta balaga su al'ada kin ga mace ita tana al'ada shi kuma namiji baya wannan al'adan su zaki ga tsaftar da mace yayi za ta yi ya kamata kamata ya fi duk da dai shi ma namiji yana da bukatar yin tsafta amma ya kamata ya fi namiji sosai kuma mm. ita mace an ce ita take haihuwa za ta kula da kanta ko ta eh, kula da ƴaƴanta eh so in mace na da tsafta kamar namiji ya shafi ita kanta macen da namiji gaba ɗaya general ne ita mace tsaftanta ma yana farawa tun daga haihuwanta ne in kika haifa yarinya mace tun farko zaki kula da yanda zaki tsarkinta daban ne wankanta shi ma daban ne sannan kuma su in ta fara tasawa haka mm. ta kai lokacin kamar balaga zaki ga su hammata mm. da kuma in ta fara al'ada shi ma yadda za ta rika tsarki da kuma shi kan shi kayan karkashi ana ce musu ina wayas din mm. yadda za ta wanke su daban yadda za ta sa in ta wanke su ya kamata ta shanya su a rana wato su fatarin da ake eh, sa fatari eh da su skirt ɗan karami da su mm. breziya eh duk waɗannan ya kamata ta wanke su da kyau sannan an tashi ba za a shanya su a daki ba yawanci haka ake a shanya su a bayi za su bushe din amma kuma wasu kwayoyin cuta da rana zai iya kashewa in aka shanya su a inuwa gaskiya mm. ba lallai bane a samu wannan kwayoyin cuta sun mutu kuma yadda jikin mace yake yadda na muke bayani gaba da baya kusa suke in akwai sauran ƙwayoyin cuta zai iya haifa. haifar mata da infection yawanci za ku jin ana cewa infection toilet infection toilet infection a gaskiya ba wani abu wai a ce toilet ne yake kawo infection wato ba bayan gidan bane ke kawo wannan cuta a ba bayan gidan bane yanayin yanda mace take kulawa da kanta kamar yanzu misali aka zo tsarki yawanci aka tashi kawai ana cakudawa ne ruwa kawai eh, a zuba gaba da baya a haɗo a kwaso baya a zo gaba an yi bayan gida a kwaso kwayoyin halittar bayan gida a zo a sa shi a gaba sai kiga mace ta fara wannan kaikayi din da su ruwa ne wari hmm. so amma idan za mace ta za ta yi tsarki musamman kila kananan yara yanda za ku musu bayani ko kuma kafin masu fara tsarkin da kansu eh. sai kin fara wanke gaba tukuna to wato ita uwa ya eh. kamata mai da hankali akan eh a wanke gaba tukuna wurin fitsari sannan sai a koma baya shi kadai amma in kika jawo tunda kowanne da kwayan halittan shi ana ce musu normal flora su haka Allah ya yi su a wurin so idan kika je kika ɗauko na wurin bayan gida garin tsarki kika kawo shi gaba sai kiga ya dabura tsarin halittan da ke gaban to shine ake ga an fara samun wannan kaikayi din da wari da farin ruwa amma ba wai kama shi ake a toilet ba shi dama wannan yanayi wato su kwarin halittar inda suke su ba cutarwa bane amma da sun matsa san je wani wuri bakon wuri eh. sai su cutar da wurin su kika kula kin ga shi gaban namiji shi ba ya da wani ba kama bane eh a rufe yake ta ko mace ai kin ga a buɗe buɗe so in ta je ta kwaso kwayoyin halittar wurin bayan gida ta kawo shi gaba mm. wurin tsarki mm. to shine zai zo ya sauya yanayin na gaba din inda yake natural din shi ne sai ya kawo cuta shi ne ake kawo kawo yake kawo kaikayi din nan da wari a ce a farin ruwa mai wari sun fito so yawanci irin wannan da ake ce ma fungal infection candidiasis mm. ta haka ake samun shi wato maganar da tsaftar shi ne iya mm. kullawa da mai da hankali akai yin abin yadda ya kamata shi eh. zai kawo a eh. tsira daga ƙananan cututtuka nan eh. cututtuka to ta yaya ita uwa za ta iya fayyace wa yarta yayin da za ta fara maganar misali jinin al'ada yadda za ta kula da kanta kafin ta fara mm. misali yanzu mu ɗauka yarinya ce karama wadda ta bata fara ba amma ana sa ran za ta fara kisa akwai wannan alkunya wanda yake sawa ake kasa ma ya'ya magana musamman a nan arewaci mm. za ki ga uwa tana ji tana ta san yadda za ta yi amma tana jin nauyin ta zaune da ita ta yi mata bayani mm. shi akwai wani hanya mafi sauki da uwa za ta yi wurin fayyace wa yadda cewa ga abin da za fatar taras nan gaba kuma ga yadda za ta kula da kanta idan abin ya samu ne eh, to gaskiya dama mu mata musamman mu matan Hausawa muna da wannan sai a ce kunya especially irin irin yarinya yar fari ce so abin da kawai zan yi kira ga mata shine ki ta zama kamar kawai ki ke kika yi nakudan ta kika yi wahala kika haife ta so in kika bari kika ce wai ke kunya ko kuma nauyi ba za ki ja ta a jiki ki mata bayanin yadda za ta tsaftace jikinta ba ko me ya kai ya kawo kuma dai ke za ki kwana ciki saboda haka za ki ja ki a jikinki da zaran kin ga daga shekara bakwai ma yarinya ai ta dan fara girma da zaran kin ga yarinya ta dan fara girma ta fara wayo musamman yanzu da zamanin mu komai yaran ma suna wayo tun kafin ma su kai ga balaga eh. za ki fara janta a jiki kina nuna mata ta fara dan wanke dan pant ɗinta da kanta ki nuna mata yadda za ta sa dan omo ta wanke pant ɗin mm. ce mata ta kai rana kina mata bayanin wannan kai rana amfanin shi ta san menene yasa za ta kai rana din daga nan kuma kin ga ta fara tasawa ta kai shekara goma wasu tun tara ma suke fara al'ada haka za ki fara nuna mata cewa yanzu kin kai shekarun daga jini zai iya fara zuwa miki kuma wannan jinin kamar datti ne da yake fita daga mahaifar mace ga dalilin da yasa yake fita ki mata bayani idan kin ga wannan abin ya zo ga yadda zaki fara kulawa da kanki ko ba a gida bane audugan nan ki nuna mata yadda ake amfani da shi audugan mata din sannan in abin ya zo kar ya zama ta ce tana jin kunya ko ta tsorata ko ta tsorata ba abin tsoro bane ki nuna mata yadda ake sa shi kanshi audugan a jikin kamfan mace sannan idan an gama zai iya bata wando ba wani abin tsoro bane ta wanke shi ta shanya shi a rana ki gaya mata kwanakin da ake yi akan wannan al'adan da cewa kuma idan mace ta balaga su gashi da suke take fitowa hammacanta da sauransu duk alaman balaga ne yakan iya sa ta ta yi wari ba shi kadai bane mm. ba al'ada din bane kadai saboda haka wanka ya zama dole wata rana sun ma zai yi a yi so biyu ko so uku musamman ana al'ada din a yi tsarki da kyau a yi wanka a sa turare irin na hammata din nan a rika askin gashin mara da gashin hammata duk irin waɗannan in kika jawo ta ba wani abun kunya ba abun kunya ba ne. to bari mu koma ga maganar yin al'adar nan kamar so nawa ya kamata a ce idan mace tana amfani da auduga ne za ta canza audugan a wuni guda. bari mu koma zauren tattaunawar mu domin jin ci gaban wannan tattaunawar. To malawar mu koma ga maganar yin al'adar nan kamar so nawa ya kamata a ce idan mace tana amfani da auduga ne za ta canza audugan a wuni guda. Eh to kin san da yake shi jinin al'ada yakan bambanta tsakanin mata wasu nasu na zuwa sosai idan ana ce musu masu heavy flow yana zuwa da karfi wasu kuma kaɗan ne akalla dai in ma dai normal flow ne ba wai yana zuwa da karfi bane akalla so uku wato matsakaici matsakaici akalla so uku ki canza auduga in so samu ne ma in kina da shi kuma da hali in kin je fitsari kowane fitsari kina zuwa kar kuma a gama fitsari an kuma a kara mai da wannan jikakken audugan mai abin nan to zai iya eh. haifar da wasu kurarraji zai iya haifar da wari saboda shi jirin ya sami iska eh, ya riga ya ya fita daga jikinki kuma kin kara wanki gabanki kuma kin mayar da shi to zai iya haifar da wari da sauransu wari kwarin jiki ko akalla so uku haka ko so biyu eh to malama ya magana yin amfani da kunzugu wanda ba su da kila halin za su yi amfani da yadi haka su yanka su yi amfani da kunzugu a matsayin abun tare shi wannan al'ada eh to kunzugun shi ma akwai yanda za a tsaftace shi ai kar ki dauki tsumma ki sa tun safe har dare a jikinki hmm. tun da dai tsumma ne za ki iya yanka in ma sun kai guda ashirin ne a rana za ki yayyanka su da kin je fitsari kuma shi ba lallai ma a ce in kina da tsuhu karan da yawa ba lallai a cewa dole sai kin ta wankewa ba za ki iya kunshe shi a leda ki kona saboda haka shi kunzugun nan da zaki ya zama na cewa kina canza shi akai akai saboda ba kaman auduga ba ne yanda shi audugan kin ga yana iska na iya shigan shi da kyau so ba lalle ya haifar miki da kurarraji ba shi ko wannan kunzugun yawanci ma ne ga zufa ga wannan al'ada hannun ke shi da yawa kuma an zo an sa shi so in ma zaki iya in kin kila so hudu so biyar yayyanka da yawa ki ta caccanzawa in wankewa za ki ki wanke abin ki kuma ba wankewa bane a yar da shi to in wankewa ne misali kila eh, yan uwanmu da suke kauye mm. wannan ki kila ba su da karfin sayan shi wannan auduga eh. ya za su tsaftace shi ne a eh, wurin wankin eh to da shanyawa za a fara dauraye shi sannan sai ki sa omo ki wanke shi da kyau in kina da ruwan zafi ki dan sa shi a cikin ruwan zafi ki wanke shi da kyau sannan sai ki shanya shi a rana shi ma dai yana bukatan shanyawa a rana to malama a cikin tsafta sutura ma tana daga cikin abin da ake kulawa da ita ta yaya mace za ta iya kulawa da dan kamfanta musamman yan matasa matan nan dan kamfai dan bireziya daidai wani abin da ake ce mishi andawiya wato yan buje guje nan da ake sawa ta na ciki mm. to na farko dai ya kamata ki same su isassu ba a ce za a zauna da fan guda biyu yau a sa gobe a cire shikenan a samu isassu kila na satin sannan in kin samu yadda na faɗi wankewa da shanyawa a rana yana da kyau in ma akwai hali ki goge kayan ki sannan ya zama kina adana shi ba barkatai kawai ki zuwa watsa shi cikin kaya wato a mishi ma'adani yana da ma'adanin shi daban sannan shi ma bireziya yawanci muna shirman a ce a sa bireziya tun daga farkon sati har karshen sati shi ɗaya ake sawa to shi ma yana haifar da wato rigan mama rigan mama eh, eh rigan mama so kin ga yanda ake sa shi kowa dai ta san yanda ake sa rigan mama ga hammata ta gefe so zufan hammata da sauransu duk zai iya narkowa ya shiga wannan rigan maman ga zufa a kyarje da sauransu sai ki ji mace na tsani tana eh, wani bashi bashi ga shi ta eh an sa breziyan sati daya ko da ma ba sati daya ba ko da mm. kwana biyu ne kika yi da breziya ki ji wannan yanayin ya canza sai ga gashi an fesa turare turare kashin eh, shi ya fita daban ga samun hammata da su breziya ya fita daban da ka shiga wuri kaga ana dan kakkaucewa ana toshe hanci to kin ga wannan nan gaskiya ba abu bane mai kyau shi ma suke haka ya kamata a yi a wanke shi da omo a shanya shi a rana in an samu hali a goge shi shi ma wurin shi ya zama daban hmm. wannan duk zai yi maganin duk irin kananan cututtukan nan da ake samu To kamar tsawon wani lokaci ake iya ɗauka kafin a yi aski na jiki don gashi ya fara fitowa ita mace wanda ta fara balaga? Eh to kowa da yanda yanayin yanda gashi ke fito mishi a jiki amma kamar dai yanda al'ada ya nuna ko kuma zan iya cewa a musulunce an ce kwana arba'in. So amma kuma wasu zaki ga gashi na fitowa kila cikin sati biyu gashi ya fito nan da nan musamman na hammata haka ko na mara ba sai kin bari a'a ya kai wata biyu wata uku ko kuma a'a sai kin gama al'ada ba in yana sa ki wari akai akai sai ki daga asiya ko da sati bibbiyu ne in kuma a bai ma fitowa sosai ko kuma ba sa ki tsami ba wani zufa ba wani abu zaki iya bari kwana arba'in din ki ke aski kamar mu kuma tun daga farkon fara bawa ita iya mace kulawa musamman bangaren tsafta mm. kin yi maganar cewa ita jaririya mace da namiji akwai bambancin yadda ake kulawa da su a maganar tsafta mm. tun daga lokacin da take jaririya har ya zuwa girma ko mm. zaki iya fayyace mana abubuwan da ya kamata mu uwa ta sa ido a kan ga yarinyar ta kuma tana koyar da ita a cikin girma din ba da maganan bayan bayan maganan al'ada din To ita jaririya dama ba abin da za ta iya makanta soke ne zaki sa mata ido a komai. To abin da ya fi mahimmanci dai a mace jaririya mace shine kula da yadda zaki tsarkinta da canza mata tun da yawanci pampers ake sa musu ko irin napkin din nan. So kula da yadda zaki mata tsarki yadda na kamar yadda na faɗa da farko cewa tsarkin karki yadda kin zo ma yarinya tsarki kawai kin ɗauki buta kin kwarma ruwa kina cuka da gaba da baya wanda yawancin mu haka muke tsarki tsakani da so ki tabbatar da cewa in zaki tsarkin kin fara wanke gaba sannan sai ki wanke baya in bayan gida ta yi in ma bace bayan gidan ba dai kika wanke gaban kika wanke bayan shi kenan sannan kuma kar ya zamana cewa a kin bar yarinya tun daga safe har dare da famfas ta yi kashi shi mm. kashin kuma ake ga ba wai bayan kaɗai yake tsayawa ba ya cika ko ina ya zo har ya shiga gaba yanda na muku bayani cewa kwayoyin halitta na bayan daban na gaba daban to na baya sun shiga na gaba sai kiga an zo an fara samun yan kurarraji din da yara ke a ce ko ila daga wuri yayi jajir sannan kuma da yawan da rage yawan sa famfas din da ake ma yara yawanci yanzu mu yan zamani yanzu kunzugun na zamani eh kunzugun zamani aha yawanci yanzu mu yan gayu ne zaki ga da iyayen mu ba ruwan su haka nan zamu fi tsarin a wanke ai kashin a wanke mana a bar mu sha iska to eh, zaki eh, da wannan um, eh wannan kurarrajin da wannan menene da suwaye sun ragu to amma yanzu zaki ga an bar yarinya ko mun abin nan ko ba ta kashi ba eh ga zafi ga shi an yi fitsari shi haka nan sai ki ga nan da nan wurin ya fara samun matsaloli mm. saboda haka in ma ba zaki iya hakuri da fitsari da kashin yarinya ba ya zama akai akai ana canza famfas din yarinya akai mm. akai kalla so biyar ko so shida a rana da an dan duba an ga cewa ta yi kashi ko wani abu a cire a wanke a mayar mata da sabo in kuma napkin ne shi ma napkin din ya zama yadda ake ma eh, ananan kaya din nan na mata a wanke su a shanya su a rana in sun bushe in kina da hali ki goge in baki da hali kuma a ninke su a sa su a wuri mai tsafta to ana shafa vaseline a duwawu amma kuma akwai wani mistake da muke yi duwawun yarinya ba komai sai a dauki magani a rika damfarawa a wurin to shi kanshi zai iya yin tasiri akan wannan kwayoyin halittar na gaban mace da ake ce ma normal flora da na muku bayani so mata illa sun zai iya eh tun kafin ma ta samu cutan ya zai jawo mata tunda na ce miki abu kadan ya taba wayannan kwayoyin halitta zai jawo zai hargitsa su sai su fara haifar da rashin lafiya su sun ji sabon abu saboda haka ba wai lallai ki sa mata cream din nan ba ko in dai ba kurajen bane suka zo mata kawai tsarki din da canza fan akai akai ya wadatar kunzugo na zamani din nan da ake sawa saboda haka ba sai kin ta shafa musu irin wayannan abubuwan ba suna da matsala akan kwayoyin halitta da wurin a wurin ya kamata su zauna. To da karshe malama a ba mu shawara kan yadda zamu kula da jikin gaba ɗaya da kuma muhalli. Shi tsaftan jiki da tsaftan muhalli suna tafiya tare ko kin yi tsaftan muhalli kika bar jikinki biki komai ba sannan in kika tsaftan jiki kika bar muhalli da datti shi ma biki komai ba so suna tafiya a tare ne kamar yan uwan juna ne saboda haka a yi kokari a kula musamman mu mata da mu ne masu zaman gida inda ake yi dafa abinci da su ban daki bayi din shi kan shi da dakunan kwana ya kamata ya zama cewa ko da yaushe a tsaftace yake ana share shi ana amfani da irin irin su magungunan kashe kwayoyin cuta ana mafi ana goge wurare a goge a wanke bayi a sa musu magungunan kashe kwayoyin cuta sannan kuma ke kanki jikinki ya zama kina wanka yanda ya kamata wanka sau ɗaya sau biyu sau uku in ya kama a rana aske gashin hammata aske gashin mara amfani da su turare dinnan na da zai kashe um, warin jiki sannan kuma wajen gidanki ya zama cewa ciyayi ana um, um, cire su ana kona bola ana akwai inda za a wanke su kwata su wuce da sauransu saboda in ba haka ba akwai cututtuka da su iya samun mutane ta hanyar wannan so sannan kuma wanke hannaye yana da matukar amfani amfani yanzu gaskiya musamman yanzu da ake fama da cutar corona ke kanki a gida da yara in an tafi makaranta an dawo yana da kyau akwai ruwa da sabulu da za a wanke hannu akwai abin da za a sa a goge hannun da shi hand sanitizer na a rika amfani da shi saboda ba a cika kulawa ba yanzu zaki ga yara sun dawo kawai an zuba musu abinci sun doba na hannu a ciki an je an yi taɓa taɓe an gama wasanni an gama taba duk wani datti an zo kuma an sa hannu an ci abinci saboda haka yana da kyau sosai a rika wanke hannu kayan sawa su ma a rika wanke su yadda ya kamata. malama rukayya inda za ta gabatar mana da wani girki sauƙaƙaƙe yau da ta ce mana walahan ko in ce makani shi ma akwai hanyoyin da ake iya sarrafa shi fiye da wanda muke dafawa kawai a ci malama rukayya me muke da shi wannan satin kuma ya ake sarrafawa assalamu alaikum masu sauraro yau dai zani alalan walaha ne eh, eh alalafa da kika sani alala kuma wani bi zan ce miki sai dai ba za a haɗa su a lafiya ba amma har yafi na wake da kika sani daɗi da garɗi. To mu yadda ake wannan al'amari. Da farko dai za ki alalan walaha kina bukatar ita da kanta walahan ko makani ko gwaza kamar yadda ake cewa. Ana bukatar man gyaɗa. Kina bukatan attarugu, mm-hmm. kina bukatan albasa, kina bukatan gishiri, kayan ɗanɗano, sai kuma in kina da ra'ayi kwai za ki sa kifi kike so ki sa nama ne wannan abubuwa da na kira miki duk zaɓi ne da kuma daidai aljihunki yawwa da farko dai za ki samu walahanki ki wanke ta ki tsaftace ta ki fere ki ajiye waje daya. Watan da ɗanyen ta za ki fere ta. Mm. Sai ki zo ki samu kayan miyan nan naki watan da albasa da attarugu sai ki jajjaga su. Ba a son ruwa a kayan miya. eh ba a san ruwa shi ta rubu kisa daidai yanda yake so kin san wani yana son shi da yaji wani baya son abu da yaji eh, to zaɓin ki ne wannan to sai ki zo ki samu walahan ki sai ki nemi abun gurza abun goga kubewa eh, greta kenan sai ki cire kisa akwai inda yake da kaman yau'i kaman doya ne akwai inda zaki cire saman shi to wannan wajen zaki cire sai ki zauna ki goge ta dukka zaki goge idan ta gugu zaki ganta kaman yadda ake goga doya in za a yi kusan doya to sai ki zo ki zuba wa'annan kayayyaki a ciki ba a sa mishi ruwa sai ki haɗa in ya hada idan za ki sa danyen kwai ne to sai ki fasa kwanki kamar walaha guda shida zuwa takwas madaidaita kwai ɗaya ya isa sai ki zuba kwanki ki juya ki juya ki juya abin da isa ba a sa ruwa saboda idan kika sa man gyada zai sinke da yawa to shi ma man gyada ai kin ga kamar wani abu ne na ruwa eh. abu ne ruwa to sai ki dan auna man gyadan ki kamar rabin gwangwani wato gwangwanin tumatir na da eh. to kamar shi kai ya cika sai ki zuba shi ma ki motsa shi ki juya wato shine kamar ruwan kenan yawwa to sai ki zo ki samu dama kin dora ruwa akan wuta yana tafasa sai ki zo kina gaya muku duk sanda za ka yi alale zan ruwan kana kan wuta sai ki dauko in leda ce sai ki fara zubawa kina kullewa kina sakawa malama wurin mai da shi baya eh. wannan duk kayayyakin da kika ce a hada duk fadanyen su ki duk a yi haka zaki hada shi haka tassa ka zaki hada su to kin yi magana akan nama kifi ko kuma kwai a wani lokaci ya kamata a sa wa'annan to idan da faffan kwai zaki sa mm. to zaki yanka shi sanda zaki dinga wannan ɗin sanda zaki dinga kullawa idan kuma nama ne dama ai sai ya tafasa ya nuna yayi lugu ban da ruwan nama kake sa ruwan nama naman kawai zaki dan jajjaba shi ke wannan ɗin shi ki zuba a ciki mm. in ma kifi ne dai zaki cire kaya ki gyare shi ki buge shi sannan ki zuba shi a ciki sai ki dinga kulle wannan alala kina sakawa kina kulle wannan alala kina sakawa har sai ya kare mm. sai ki mai da murfi ki rufe wallahi malama binta idan kika ji kanshi ya fara buɗe ki in dai kin taba cin walaha da faffa mm. kin ji gardin to haka zaki ji gardin wannan alala kuma abun mamaki kanshin ma da zaki ji yana baki mm. zaki dauka alalan wake ne kuma yanda ake cin alala da kowane irin mahaɗi shi ma na alala wato zan yi da yaji na da wani na a gefe sosai zan yi shan shi da kamu sosai sosai haka wani kuma wannan irin abincin na ne ko na dare ko na safe ko yaushe shi abinci ya danganta da yadda ka ɗauke shi za ki iya yin karin kumallo da shi watan da kamu kisha sha yauwa za kuma ki iya yin shi da rana ku ci ku dan samu wani dan abun korawa na drink kina kina sha da shi kuma za ki iya taron baki da shi wanda kwarai da gaskiya za ki iya taron bakin ki da shi za su rasa meye wannan kika yi musu malama Fatima kin ga yan uwanmu na karkara sun ƙara samun wani da da za su yi ga wanda wato makani cewa eh, ce gwaza kowa da sosai sannan na birni kuma sun gane cewa akwai hanyoyin da za a ba a sarrafa wannan shi kayan amfanin gona sosai gaskiya na ƙwarar da na tabbatar muke sai na gwada. Allah ba da sa. A ah, da kyar Amina ma ba za ta dandana wannan ba. To shi kenan. Malama mun gode. Ke Allah masu sauraro baki daya da haka muka kawo karshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya na gabatar da shirin zahra aminu fage sai kuma daniel brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa ni ce amina bahari auna daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a kasance lafiya.